أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين na roƙon Allah subhanahu wataala da ya karɓa mana kyawawan da gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu yazo innahu waliyyu zalika wal qadiru alayh alhamdulillah yau muna 16 ko 17 ga watan sha'aban na wannan shekara ta hijiriya da muke ciki 1447 afwan wanda ta yi daidai da biyar ga watan biyu februari kenan na shekarar miladiya 2026 ya za mu taɓa falalolin azumi shi azumi kansa shi azumin kansa wancan watan kawai tsayon watan ne muka faɗi falalolin shi watan ramadana to shi wannan kuma gundarin shi azumin da ake a matsayin shi na ibada mai falalolinsa gundarin shi azumin domin shi falalan watan da muka yi ko kayi azumin ko ba ka yi ba wancan falalan suna nan ko kayi ko ba yi ba falalolin suna nan ko musulmin duk duniya sun yi bore bana suka ƙi yin azumi wannan falalolin dai suna nan su suka ƙi su je su su samu to amma wannan falalan azumi kan sai wanda ya yi can ko baka yi ba ko yi ko baka yi ba falalolin suna nan wannan kuma falalan shi azumin kame baki daga fitowa alfizu zuwa faɗuwar rana shine mu ji me falalan haka ɗin. ka hana cikinka ci da sha ci da sha ka hana cikinka a nesanci iyali a nesanci duk wani abin da gaɓoɓi guda biyar gaɓoɓin nan gaba ɗaya ba a to za mu faɗan shi falalan shi azumi a malamai suka ce za ka ga waɗansu jahilai cikin mutane jahilai a nan ba wai wanda ba su san karatu da rubutu ake nufi ba wanda suka jahilci falalan azumi da ladan da ke ciki domin abu in baka san shi ba ka jahilce shi ai ka jahilce shi laraba suna ce al'insanu duhu ma jahila ɗan adam maƙin abin da ya jahilce shi makin maƙin abin da bai sani ba ne amma daga ran da ka san abu ka gano shi to to yace wato waɗansu mutane azumi yana musu nauyi matuƙa matuƙa matuƙa idan aka zo ɓangaren azumi to kamar dutsen uhudu suke gani ka ɗora musu kamar dutsen uhudu ka ɗauko ka ɗora musu suna ganin wahalan shi da nauyin shi sosai sosai saboda me yasa jahalan minhu saboda sun jahilci falalolin su azumi da azumi yake wa mutum masu yawa daga cikin waɗannan falalolin na farko Allah ta'ala a ba li nafsihi Allah ya danganta azumi zuwa ga shi kanshi shi Allah ɗin sallah ta waye ne amma bai ce sallata ba haji na waye Bace ce haji na ba amma azumi sai ya ce nawa ne in ji Allah azumi nawa ne Allah sai a yi atakin duk cikin ibadun da muke wa Allah sai ya zaɓi azumi ya ce wannan nawa ne ni ne kaɗai mai saka ma wanda ya yi shi shugaban ƙasa sai ya zo nan misali ya rarraba abin da zai rarraba a nan masallacin kowa ya samu sai aka ce ranka daɗe sauran mutum ɗaya gashi na ce a wannan ainawa ne kawai ku kyale ni da shi za mu tafi tare da shi me kuke expecting da za a bashi kuna gani zai daidai da naku ku duba ce wannan nawa ne kawai da ya faɗa ɗin nan to za ka ga ana layi a ƙofar gina shi don Allah da Allah ranka daɗe Ah, muna neman kaza a villa muna neman kaza wajen his excellency da Allah wata yar kwangila na daɗe da turawa gashi gashi gashi ka zamanto cewa na wanne kawai ya ishe ka mai daraja ya yi onorin naka to na ya ce kuma tare za mu tafi da shi wajena zai kwana wannan ku bani da shi nawa ne to suka shiga suka tafi tare to za ka ga ai kai ka zama to special to a cikin ibadun nan haji sallah azumi kaza da kaza da taimaka mara da meni duk wani nau'i na ibada Allah ya faɗi falalansu aka ce to Allah ga azumi ya ce a'a wannan nawa ne wannan nawa ne ni ne kawai zan sakanta mai shi amma duk sauran ayyukan da ka sani Allah ya expose in ladan in kai sallan jam'i kana da lada ashirin da biyar minimum zuwa ashirin da bakwai maximum in kai sallah kai kaɗai kana da lada nawa ɗaya in kai aikin haji za ka da kamar yadda mahaifiyarka ta haife ka idan kai kaza ga ladan idan kai kaza ga ladan idan kai aiki alheri ɗaya a baka goma to sai aka ce ya Allah azumi fa yace a a a wannan nawa ne sirri ne tsakanina da mai yi ni ne kawai na san abin da zai bashi zan bashi to wannan ya ishi azumi falala sannan bayan haka Allah ya keɓance waɗansu ayyuka a cikin azumin wanda ba a yin su sai cikin azumin Allah maɗaukakin sarki yana cewa a hadisul kudusi kullum amali ibni adama lahu duk waɗansu ayyukan ibada da ɗan adam yake yi ladan shi sananne ne ladan shi sananne ne in ji Allah illa siyama sai dai azumi kawai fa innahu li wannan nawa ne kawai in ji Allah wa ana ajizi bihi ni ne da kaina zan sakanta mai yin shi ni ne da kaina to kaga ayyukan kaza kaza dama Allah ba mala'iku ku bi bawana in yi aikin alheri ku rubuta masa lada goma ya bar wani a hannun mala'iku in yi kaza kaza ku ba shi lada kaza in yi kaza kaza ku ba shi lada kaza idan yayi laifi iri kaza ku rubuta masa zunubi kaza in ya tuba ku goge duk waɗannan ya bar su a hannun mala'iku to da aka zo sai azumi fa Allah ce wannan ku kyale ni ni ne da kaina in ji Allah zan jibinci sakata hatta mala'iku ba su ma sani ba tunda Allah bai bayyana ma ladan bai exposing ga kowa cikin halittunsa ba yace wa ya yadullu wannan hadisin da Imam Muslim ya ruwaito yana nuni cewa ma li hadal amali min manzilatin indahu ta'ala yana nuna wato irin wani daraja da a wajen Allah special ne walidha lamma qala abu hurairata shi yasa da abu hurairata yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabin nan mai albarka da daraja yace ya rasulullah murni bi amalin gaya mun cikin ayyukan ibada wanda zan riƙa yi wanda shine the best a cikin ayyukan nafil filu wanda shine the best yace alaika bisawmi ka riƙe yin azumi rike azumi a rayuwanka fa innahu la ibla lahu babu bai da abin da yake daidai da shi babu babu babu kawai wanda zaka kwatanta ladan shi da shi babu rike azumi a rayuwanka ina fata an gane ko wa zalika watakila dalilin da yasa Allah ya ɓoye ladan watansa sai ga mai shi wanda za a biya gobe kiyama Allahu a'lam malamai sun yi ta ɗan hasashe hasashe lima fi saumi min khafa'il amal domin azumi akwai wato yana nuna tsantsan ikhlasi da ɓoye aiki da nuna sinsiyari yin shi tsantsa domin Allah kaga sallah ita ai physically ake yi in ka zo ana sani in baka zo ba ana sani in kai ruku'i ana gane in baka yi da kyau ba ana ganewa in baka zuwa masallaci ana ganewa haji ma in Allah ya ma arziki baka zuwa ana ganewa ai wane ko arfa bai taba taka ba duk kudin sannan in zakafa between two parties ne ai in kana bayarwa wanda suke karba za su bada shaida ai ka kwana ce a kana ba da zakka in ba wanda ta taba shiga hannun shi ce da Allah alhaji ya taba ba ka zakka a'a wani ya taba wallahi ni dai a anguwan mu dai bamu taba gani ba a tambayo mana a garin su wallahi mu dai bamu taba gani ba ai abu ne bikin two wanda ido na iya gani amma azumi ga ya mun yau in ka tashi da azumi wa yake sani na'am sai dai rabbul alamin da kai domin shi to saboda aiki ne ɓoyayye shi ne kaɗai yake nuna sinsiyariti na mutum aikin da yake tsakanin shi da Allah wanda ba mai gani ya gane balle ya je ya yada in ba kai bane ka zo ka ce salamu alaikum ala ina wuni yau fa ina azumi salamu alaikum ala ina gajiya yau fa ina azumin nafila in ba kai bane kai ta gaya ma mutane haka saka ne a ce ma ƙarya ne saboda waye leka cikin ya ga cewa babu abinci yi ma a ce ƙarya ne salamu alaikowa ne ai ina tsaye da sallah a ina a wani masallaci wadai ba mutu a ganin ka ba kagan abu ne ki fizika ne eh, Suna ai lokacin da muka je maka, ya ce wani jet ka je maka da suwa ka je sa iya kamo ka nan da nan to aka ce saboda kai kaɗai ka ɗau azumin nan wani ma a su ba ta keto mai ya ce kawai ni na zarce tun da nafila ya halatta a yi haka kuma ka shiga ɗakinka ga firij a cike da kayan sha ga abinci ga kaza ga kaza cikinka na ƙugi ba ka taɓa a tentin wai bari ka buɗe firij ka kwankwaɗi kunu ko ka kwankwaɗi abun sha ba saboda tsantsan yi domin Allah amma sallah kana iya kabbarta da kaga waɗansu mutane ka ce ko in su dai su ne ko shurai ko kuma limamin madina ɗin nan ko shek ayyub ne don a ji muryanka babu ba ba ba ya shiga irin wannan to tun da abu ne ka ɓoye ma kowa ba wanda ya san kana yi sai Allah shi ma sai ya hana kowa ya san ladan da zai baka sai shi shi yasa malamai suka ce maybe sirrin kenan sirrin kenan hatta ya kuna sirran bainan lahi wa bainan abdi tunda azuminka kayi shi sirri ne tsakaninka da mahalicinka to shi ma sai ya ɓoye ladan da zai baka tsakanin shi da kai ne kawai bai bar wani ya sani ba ko da mala'iku likaunihi amalan ba'inan domin shi azumi aiki ne na ɓoye yarahu alhalk wanda mutane ba sa iya gani ballantana su yaba wala ya dukuluhun riya shi riya ba ta shiga ciki riya ba ta shige sai da in ka zo kana birgima a kana birgima wani na fi azumi azumi yau ne wallahi ka san ni wallahi tun da na fara na fila shekara ashirin kenan ni ba na manta aure shi ne kai birgima don a gani za a ce wannan karya mai yake don a bashi na buɗe baki ƙarshen ta kenan <laughs> domin ba ma mai yadda mai hankali ya yi azumi ya zo yana wannan a ce ƙarya ne neman na tuwo yake a bashi kawai ba za a taɓa yadda ba ne saboda haka na lillahi rabbil alamin ne ya baya shigan shi kamar sauran ayyuka fa jalla fihi hil ikhlasu akthar min gairi to ikhlasi da sincerity ya fi bayyana a azumi sama da sauran ayyukan ibada kamar yadda ya zo a hadisi Allah ya ce bawa ya bar duk wata sha'awan shi ana ci yana kallo shi ya hana kanshi ci kowa na shan abin da ya ga dama shi ya hana kanshi sha kowa yana biyan bukatan shi da iyalansa shi ya tsare kansa don neman kusanci gare ni in ji Allah kai bawa na ina ba zan bar shi haka ba ya da'u shahawatahu wa ta'amahu min ajili. don ni ya yi haka fala da lis-sa'imi illa limarbatillah to wannan yana nuna mai azumi bai da wata manufa sai dai neman yardan Allah sai dai neman yardan Allah baka ga wani he kaga kawai an yi wa ramadana ya sha uku amma rama so he kaji wa he ramadanan baɗi ya kusan nauso yayi ta damun da fatawa yayi ta damun ka da fatawa Allah ya tallahi malam na yi wani ɗan zazzaɓi duk ran da zan rama ranar na ɗauka makafin in kai sha biyu da za ka za likita ya ce sai na sha dai magani kasa kasa to yanzu wallahi ga wannan ramadana ya kusa gudana ne uku ne sai an yi su kawai amsan kenan mata kamar suna daf su ke ma rukuni na hudu na. wallahi lokacin da na malam eh, ina da karamin ciki kaza kaza kaza to har ramadanin da ya zo an ce dama mai ciki ba za ta yi azumi ba na ce to to na far zan rama kenan sai shayarwa ciki na yana kullewa in yaro na yana sha nace ba nan ba serelak ba madaran gwangwami a ce dai mutum ya ɗau litinin alhamis yana ramawa a wata dai litinin alhamis so nawa za a yi za a samu azumi takwas amma har bana ya zo hajji kina zaune? ga wannan da ya gabato nace ce a rama kuma a ciyar punishment kenan to haka za ka ji na fata an gane ko wata uku fa kafin za ka ji mace wai ai alhamdulillah yau bata ga period ɗinta ba ciki ya shiga daga nan tana buga kawayenta ni bana cikin masu azumi fa wannan ramadana mai zuwa ya ne ina da karamin ciki wallahi sati biyu da suka wuce ban ga period ɗina ba saboda ka bana cikin masu azumi bana cikin masu azumi an haihu kuma wallahi ina shayarwa ina shayarwa kuma an ce haulaini ni shayarwan ma shekara biyu za a yi ana yayo a ce an samu kuma wani karamin ciki wato su soke kawai rukuni na hudun nan mata Allah rufa mana asiri ta na biyu annas sa'ima yuwaffa ajruhu bighairi hisab kaga wancan Allah ya danganta azumi yace wannan azumin nawa ne wannan wani merit ne sannan ana saka wa mutum ba tare da ya san yawan abin da aka bashi ba yanzu zan maka kyauta sai da na sa hannu haka ina haka ina haka da Allah me nike yi kirgawa ne dama na san yan dubu dubu ne anan to kaga da nayi haka da nayi haka da nayi haka da nayi haka eh na cire baka amma wani wani ya ne kawai na yi haka kawai na ba na yi haka na bayar na kwaso na kwaso na tura shi kanshi in bai san ma nawa ka bashi ba to irin ladan da Allah yake ba abun nan ɗebowa yake yana kamfatowa Allah kawai yana ɗebowa yana ba mai azumi kawai shi in an ce ƙididdige ƙaryan shi ma ya san nawa to irin ladan da Allah yake dumbu zuwa mai azumi kenan shine annas sa'ima yuwaffa ajruhu bighairi hisab bi khilafi duk mai azumi ana bashi ladan shi da baya iya sani yawan shi kawai sai dai yi ta ci yi ta ci yi ta ci yi ta ci ka san nawa ka ci ba sannan baka expecting abin da ya rage ma zai kare irin ladan da Allah yake dumbuzo mai azumi shine yace saɓanin sauran ayyuka fa innaha tudha'afu bi ashari amsalha duk aikin ladan da kai sai a ninka maka kwatankwacin shi goma ila sab'imi'ati bu'ifin zuwa da a ninninka goma zuwa ɗari bakwai ila abu'afin kasira zuwa ninki ninki ninki masu yawa قال صلى الله عليه وآله وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بأشر أمثالها duk ayyukan da ‘yan adam suke na ibada ana ninninka ayyukansu masu kyau zuwa goma ila sab'ii mi'atu bu'isin goman kuma a yi multiply nashi by uh, abun nan 700 sannan 700 in shi ma a rika multiply ɗin shi haka continuously eh yana boosting yana karu yana karuwa ila ab'afin kathira to illa sauma sai azumi ne ba a masa irin wannan kawai shi kawai Allah ne kawai ya san da zai ba mai yin shi rahu muslim wa idza tawalla Allah jazaahu fa huwa akramul akramin wancan mala'iku ne suke rubuta maka ladan amma wannan shi mai karamcin ne da kansa yake baka ya kake expecting ya kake expecting la hadda li ata'ihi kyautan Allah fa bai da boundaries bai da iyaka in ya tashi baka abu bai da iyaka amma ɗan adam duk abin da zai baka zai ce ku ba shi miliyan goma ku ba shi miliyan ɗari ba ɗan adam da zai ce a ɗebo kai a yi ranka daɗe ka ce a ba ma wannan wani abu kamar nawa ba zai ce ku yi ta ɗebowa kai kuna tura masa a ba a yiwa babu babu limit babu kirge eh kasan in in mafiya yawan so suka tafi kai kace mu ta ɗiba mu bashi to kasan sauran ina ya tafi Ba a haka duk abin da za a baka is limited amma wannan Allah in shi zai baka babu iyaka shi yasa zaka ga tun ran da ya saka aljanna babu ran da abincin aljanna zai ƙare. babu ran da ƴaƴan itacen aljanna fruit din aljanna ke ƙarewa. babu ran da miyan aljanna take ƙarewa babu ita babu ran da rigar mutum ke tsofa aljanna babu babu ba ran da za ka tsofa ba ran da za ka gaji ba ran da za ka yi rashin lafiya babu to na Allah kenan amma nan ko gwamnati za ka baka abokace to akwai shekarun retirement fa yawa akwai shekarun retirement za ka abin nan to aljanna babu ne kawai kuma ka duba turan da Allah ya halicci duniyan nan ake cin arzikinsa ka taɓa ji ka ji arzikin Allah ya ƙare abincin da dabbobi suke ci a ƙarƙashin teku irin na ruwa da teku ka taɓa jin wai gaba ɗaya dabbobin na yau babu abin da za su ci namun daji wild animal da suke rayuwa a daji ka taɓa jin wata dabba wai yau abincin da Allah ya halitta mata ya ƙare ko arzikin Allah ya ƙare a duniya a'a sai dai in kai ne ka taɓo Allah ya sa ka a wani kwana to kuma wa ma asabakum ba kasabat aidiku kai ka shiga wani punishment na Allah kawai shi yasa mai tabo Allah a zamanin nan in ya ga yanda Allah ke kuntata masa rayuwa sai ya ga kai ba shi bai yadda fa akwai mai arziki ba duk wani mai arziki yankan kai yake sai ya fara suspecting ɗinka idan ya danka da kuɗi a irin wannan zamani hmm? shi ma'aunin shi dalan America kawai in ka sami ta ka samu ƙololiya hmm? to idan Allah ya sa saka a wani honest kwana dama ya ce wa man a ara da an zikiri duk wanda ya bijire mun in ji Allah bari ka ƙi bari ka yi ka ƙi fa inna lahu ma'ishatan banka Allah ce za mu ƙuntata masa rayuwa wallahi za mu ƙuntata masa rayuwa to shi idan ya shiga wannan lokon to sai ya ga koma ma ƙarya ne a ce irin wannan zamanin mutum har zai iya gina gida ƙarya ne da an ganka da abu sabo ka gina ya ce kai anya nisa ina suspecting wani ne. anya ba cire kai yake ba ba court yake yi ba ba kaza yake ba da ƙyarka ga an dangana maka alheri da ƙyarka ga an dangana maka alheri tsakaninka ne da Allah ya gyaru kawai ka sulhunta tsakaninka da Allah ba ka taɓo shi shi kuma zai baka kuma iya baka kana ba mutane wala in shakartum la naku in kuna bayarwa zan ƙara mu to kai da ka ka damɗe ka nuna kuɗinka sai ka sha jini ka nuna kuɗinka sai ka kashe rai sai ka yi kidnapping ɗin mutane sai ka yi robbery sai ka tona makabarta sai ka kwakule ido sai ka yanka kai sai Allah barka da dabaranta ita ce je ka azurta kanka in kikin inda kana da dabaran kanka to kyautan Allah bai da boundaries bai da iyaka in ya baka bai karewa in ya baka bai karewa gara ka rika nema a wajen shi direct kuma al'akhiratu khairun ka nemi na lahira ya fi wannan saboda wannan zaka bar shi a kowane lokaci ko ya barka laysa yuzanu imamul auza'i masanin tafsirin nan ma'anan innama yuwaffa as na ajruhum bighairi hisab kaga azumi yana daga cikin bayan shi azumi ba a iya sani yadda ake biyan mutum to haka nan ma haƙuri saboda ai haƙuri me yake haifar da shi azumi na haifar da haƙuri saboda za ka yi fesin wahala da rayuwa da yunwa da abin nan ciki na ƙaƙogi ka riƙa jinjiri duk ka ce dai sai na haƙura an na kai azumi to kaga azumi na haifar da haƙuri shi ma Allah ce innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairihi su ma masu haƙuri ana ba su ladin da su ma Allah ya ɓoye ma kowa sani shi me eh, ya kai imamul auza'i masanin tafsiri menene bigairi hisab din nan ai la yuzan wa la yukalu ba a wayin din ladan kuma ba a auna shi Baka masanin nawa ne innama yughraku kan fatowa ake kawai a tura maka haka kawai a kan fato a tura a kan fato a tura maka kawai ba ka sanin nawa ne saboda in ka san abu yawan shi he kaga in kana kashewa kana tsoro amma in baka san yawan shi ka fi sakewa ka me ka bararrage shi ka fi sakewa kawai na fata an gane ko amma in ka san adadin abu za ka ce to wannan dai mori mu ware na nan wannan na can wannan na ce duk wanda ka zo taɓa ya ka ji zuciyanka na ɗan buga ya kusan ƙarewa fa ga yara a baya me za a bar wa iyali me za a kaza me za a kaza haka za ka tafi na uku annas sauma junnatun azumi garkuwa ce wa wiqayatun da kariya mina shahawat daga sha'awar zuciya duk wani abu na sha'awa mutum in bai azumi eh sha'awan zuwa sinima sha'awan zuwa kulob sha'awan zuwa wajen mata sha'awan shan giya sha'awan shan taba sha'awan wannan sha'awan wannan sha'awan wannan sha'awan in dai baki a buɗe amma in dai an rufe bakin da sunan ibada to za ka ga sha'awar ma tunaninka za ka zama babu shi tunaninka kawai ya za ka samu dabino mai kyau da kunu mai kyau ka yi buɗe baki idan ka kai aziminka. gobe in za ka ɗauka kana tunanin wani abu ne tsaftatacce na halal da za ka ɗi sahur da shi ka ɗau ibadanka ka ɗau ibadanka ko fim ɗin banza ba za ka yadda ka riƙa kallo ba matuƙan kana ne kana azumi ba za ka yadda ba to in yi aikin baban giwa kenan in wuni da azumi kuma in kalli batsa na dana duk ya tafi ko zagin wani baka yi ko gulma domin ka san manzo Allah ya ce duk mai azumi in yana gulman wani to asara yake gara ma ya dau abincin shi kawai ya ci domin wahalar da kan shi duk waɗannan abubuwan ya hana ka gulma ya hana ka cin naman wani ya hana ka kallace kallace yanzu mai azumi zai yadda ya sa rege a kunnen shi ya sa aircon yana jin rege da music galiban abin da azumin nan zai nuna ma ya kamata a ji ƙur'ani mana da tafsiri haka ga yana motivating naka azumin wannan azumin da nake bari in hada da waɗansu ko da sura uku in karanta mana sai daga kullum yana karkatar da zuciyanka wajen ayyukan alheri ayyukan alheri, amma wasu mutum baya azumi suke kai wane ya mu an yi zagression mana muka gari mu dawo an yi zagression ya ga mutu ya fita sai sha biyun dare zai dawo to duk irin waɗannan azumi yana menene yana zamanto garkuwa kariya daga sha'awa irin sha'awan nan da zai zuwa mutu wanda yake galiban na sabon Allah ne faƙar arshadan nabiyu sallallahu alaihi sallam ila shawa to sha'awa tasowa take yi kamar yadda in tukunya tana tafasa kaga tana kumfa tana tasowa za ta zube to akwai abin da yake menene sanyanya shi din shine azumi azumi na karya lagon sha'awa faƙala sai manzo Allah sassala ya ce ya ma'asharar shaba ya ku taron matasa domin su ne masu sha'awa manistata amin kumul ba'ata duk wanda ya samu min hali na yin aure falyata zawaj a yi gaggawa a masa aure ji manzo Allah matasa ya kira sallallahu sallam me yasa ya rasula yace aure yana hana mutum kallace kallace yana rufe ido yana ƙasa ƙasa da ido na biyu wa ahsanu lil farji yana safeguarding kan mutum yana kare mutuncinsa da al'auransa daga alfasha yace wa man lam yastati wanda bai samu halin yin auren ba fa alaihi saumi manzo Allah yace rika yin azumi time to time fa innahu lahu wija'un azumin yana karya lagon sha'awa irin wanda yake ta tasamma matasa din kuma wa qad sabata bi tajriba an yi based on experience an gwada an ga lalle haka din ne yukhaffifu shahawata kaseeran wato azumi yana rage sha'awa kaifin sha'awa da yawa kai bal yaqta'u yana kashe shi ma yana kashe sha'awar ma idan mutum ya wuni da azumi duk jikin shi ya lagwance ya lagwance ba abinci jijiyoyin nan ba sa samun energy da abun da zai rika sa suna harbawa suna harbawa babu shi to sai kaga mutum in ya sha ruwa in ya abun da sai kaga jikin shi kawai ya lagwance to in bai yi hankali ma ba hatta tarawihi zai gagare shi in bai san irin abin da zai sha ba in ka irka ruwan sanyi tana azumi to ina tabbatar maka da ka iya zuwa sallan tarawihi amma mutum ya fara da ɗaruwan ruwan zafi ɗan titi haka ya sha abu sama-sama to da yardan Allah zai iya zuwa amma ka irka ruwan sanyi to duk gaɓoɓinka za ka ji sun lagwanci irin su ne in an zo nan haka ga ana sallah suna zaune sai liman ya yi ruku'i sai wubi ya tashi sai a yi ruku'i da shi rabin sallan a zaune ne rabi a a tsaye ake irin shi ne ake fata ina fata an gane wataƙila wannan tarawih mu fidda ta hajjidi mu fidda irin wa masu wannan mu kai su karkashin rumfa don suna discouraging mutane tana sahun gaba sahun gaba da shi ake duk wani masallaci duk wani sahu da sahun gaba yake ne yake karfafuwa yake koyi da shi amma an yi sahun gaba sai a samu nan ba a zaune can a zaune can a zaune ka gana bayan ma'a ah, to dab da imam din ma kenan <laughs> na fata an gane to ni da ba a gani na can karshe bari kawai in abin nan to a takaice takaice wanda mutum ya san irin abincin da zai rika ce saboda kar ya hana shi tarawihi Allah ubangi ya datar da mu kama anna sawma junnatun wa wiqayatun min al-laghwi wal rafath haka nan ma azumi yana kare mutum daga irin wani wasanni na shirme idan kaga wai mai azumi yana lido ko yana karta ko ya je wani irin wasanni allagu wa rafath allagu shine aikin banzan da yin shi ba zai baka lada ba rashin yin shi kuma shi ma ba lada ɓata lokaci to shi yasa zaka ga mai azumi ce kai bari dan karanta qur'ani in ƙara kaza bari in yi kaza bari in yi kaza bari in yi kaza shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi ya ce wasiyamu junnatun azumi garkuwa ne fa idza kana yawmu sawmi ahadikum idan rana idugla ranan da mutum ya waye gari da azumi a bakin shi Falayar fus kar yayi wata magana ta harzika sha'awa shine arrafatu shi yasa shine aka hana mu a makka faman farada fihin hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala arrafas shine duk kalmomi ko text messages ko wani irin magana da za ka riƙa aika wa matanka ku ku wanda take tada sha'awa take tada sha'awa Ka ga kati ya ƙare an ƙara turawa haka yace wannan yawa yake magana haka a sayo kati a ɗura, a sayo kati a ɗura, a sayo kati wanda za ka ga ya harzuka sha'awa shine arrafa mai azumi ba zai yadda ba don ya san maybe wani abu ya fito mai ci a ni ina azumi gaskiya ni ba zan yadda uyi wasa da wannan ibadar ba to tana hana shi duk irin waɗannan abubuwa duka irin wasan banza da mata a ofis da aka saba yi da menene a tafa za ka ga mai azumin nan yana saurin zuwa masa in zai wannan abu da kaiwa ne fa kana azumi ka ga mutu ya yi agogin wannan ya bar wannan shi ne manzo Allah ce falayar fus eh kada yi duk wani kalma ta batsa da baki ko text messages ko abin nan koda da iyalin shi ne wala yasqab ya daina hayaniya hayaniya kawai ko hayaniya da hira da menene a je a yi istighfari ko hailala ko menene yace fa in sabahu ahadun manzo Allah ko da wani ya zage ka ya kunduma maka a ashar au lahu ko ya neme ka da fada har da dukan ƙirjinka, wa in ka isa ka fito falyakul inni imru'un sa'im manzo Allah ka yi haƙuri ina azumi banda tayin in kamana banda time ɗinka ina azumi rawahu muslim ina fata an gane ko to a nan tunda aka ce manzo Allah ce duk wanda ya ɗau azumi babu maganganun batsa to sai malamai wanda wannan hadisin sai suka ce ashe ba wai hana ciki bane kawai abinci shine azumi ka hana shi abinci ka hana cikinka abin sha ko ka nisanci iyali a ce ashe ana bukatan duk wata gaba a jikinka ita ma ta yi azumi ido kar ya kalli haram ko batsa shi ma ya ga canjis ran da kake azumi ya gai an hana shi kallon abin da yake so ai ka hana ciki abin da yake so shine abinci ko ka hana shi abin da yake so shine abin sha ko ka hana kanka kusantan iyalinka alhalin kana so ko to ido ma ya ji canji shi ma an hana shi kallon abin da ya saba na batsa kunne a hana shi jin abin da ya saba na gulma da cin naman mutane da music da kiɗe-kiɗe har ce a hana shi shi ma furta abin da ya saba ne furtawa na kalmomin batsa kalmomi marasa daɗi hannu a hana shi taɓa abin da ya saba taɓawa mara kyau tafawa da mace damkar kwalban giya damkan karan wiwi damkan kaza damkan kaza kati lido menene shi ma ya ji an yi suspending ɗin shi har hannu ya gane kai me yake faruwa ne abinda na saba an hana shi ce ai ramadan ne ya tsaya a yau kana azumi ne sannan kafa ita ma a sa mata da baibayi a hana ta zuwa inda ta saba wani dare na yi an tafi club an tafi Ghana night an tafi sinima an tafi nan an tafi nan wanda ba a so a ga mutum a wajen sai daga kafa kullum ya taka zuwa ta ta kafan ita ma ta ji an mata da baibayi to ana son duk gaɓoɓinka su ma a samu sun yi azumi kunne ya yi mai azuminsa an hana shi jin haram ido yana azumi mai azuminsa kallon haram baki yana yi me harce yana yi menene furta batsa da ashar hannu yana yi me hannu an hana shi taba haram kafa me azumin shi an dabaibaye shi an hana shi shiga inda Allah ya haramta to shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya dau azumi amma bai kame harcen shi daga gulma da cin naman mutane ba manzo Allah ya ce ya ɗau abincin shi ya ci kawai duk ɗaya ne ɓata wa kanshi lokaci yake to kaga ashe rashin tsare harce shi ma ya kawo haka shine arrafaku shine alkalamul fahish wasaqabu as-siyahi wal husuma na hudu anna siyama junnatu wa satrun minan nar azumi garkuwa ne daga wutan jahannama wancan garkuwa ne daga dukkan sako wannan kuma garkuwa ne daga wutan jahannama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace as-siyamu junnatun azmi garkuwa ce wa hisnun hasinun sannan kariya ne mai karfin gaske da wutan jahannama ba za ta iya penetrating nashi har ya taba jikinka ba ba zai iya huda azumi har ya zo ya taba jikinka ba kaman kai ne ka sa wani irin riga na karfin da duk inda aka sa kama ba za ka ji zafin wuta ba mu duba jahannama inda take narkar da abu amma azumi sai ya tsaya tsakaninka da wutan haka duk yanda zafin wutan ya taso sai azumi kawai ya ya kare ya zamanto maka garkuwa wa fil hadith al alai akwai hadisi da Imam bukhari da Muslim suka ruwaito qala alaihi salatu wassalam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man sama yawman fi sabilillah wanda ya azumin nafila na yi ne ɗaya don Allah don Allah ya yi shi ba adallahu wajhahu anin nari sab'ina harifa sai Allah ya distancing in wutan jahannama daga daga gare ka na tafiyan shekara saba'in yanda matafiyi in ya fara tafiya ba zai yanke tafiyan ko ya huta har ya yi shekara saba'in yana tafiya kafin ya je inda haka za a ture wutan nama daga inda kake a ture shi distance inda inda za a yi shi sai ai shekara saba'in ana tafiya shekara saba'in to shi ne malamai suka ce ana iya auna saba'in ɗin nan da irin abun zamaninka da ake tafiya da shi da su zamanin su dabbobi ne da doki da raƙumi ko to sai a ce tafiyan da raƙumi zai yi shekara saba'in yana yi yanzu muka motoci sun zo ko sai a ce tafiyan da mota za ta yi shekara saba'in ba za ta tsaya a ƙara ruwa ko a canja taya ko a zuba mai ba inda za a nesanta nama so ɗaya kai sannan in kai gobe fi sabila daga inda yake shekara saba'in a daɗa tura wutan nama zuwa wani distance na shekara saba'in demo kai demo ake ƙara abin nan kaga ya zama to garkuwa kenan ba kai ba ganin jahannama ballanta dama a yi zancen shiganta da yauman fi lahi. to in azumin nafila ne wai kai ka samu wannan to in na farilla ne fa shi kuma da me za a maka isa Allah ce na ɓoye wa kaina ladan shi yasa na kifa faɗa amma wannan na fi lahi kawai kai duba wa kullu saumin fa huwa fi sabilillah idza kana khalisan lillah duk wani azumin da kai shi domin Allah to ya zamanto shi ya zamanto don Allah kama qala ba'dul ulama'i kama yadda waɗansu malamai suka ce wa aidan waɗansu suka ce fa inna Allah yamunnu ala ba'dhi sa'imina bil itqi minan nar sannan yanda azumi ke zamanto garkuwa ga wuta ai Allah yana yanta bayinsa duk lokacin buɗe baki ko kaga ai azumin nan ya kwace ka ya kwace ka ya hana ka fadawa wuta inna allaha ta'ala inda inna lillahi ta'ala inda kulli fitrin utaqa'a minan na. Allah madaukakin sarki yana da entattun bayin da yake enta su daga wuta lokacin buɗe baki Wazalika zalika fi kulli lailati a kowane dare na ramadana sai an enta bayi wannan su ne abubuwa guda hudu da za mu ambata daga falalan azumi wanda in Allah uhun ya kai mu gobe za mu ɗora mu ƙarasa sauran insha Allahu za mu iya ƙarasa sauran da yardan Allah subhanahu wa ta'ala daga nan sai mu faro ayyukan da ake so kowa ya riƙa yi a ramaba su ne za su biyo baya jibi kenan in Allah ya ara mana rayuwa ko bai ara mana ba Allah ji kanmu eh, ya samu cika da imani barakallahu fikum هذا ما تيسر وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ga shamsu to kaje ka dawo ka je ka bayar